Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi barkatu. Barka dai malam an yi an gudu lafiya a gida al'amura. Masha Allah, bayan Bilal ne kowa ne? Eh Kano ne, eh Kano ne. Eh isu na eh Kano. Eh to masha Allah barka yi. Malam. bai da nake da ita shi um ina malam barka da shi kuma ina masa fatan alkhairi. tambaya ta ita ce aka raba kallon wani da Allah ne hakikanin gaskiya game da bayanin da ake yi na cewar salatul fati fifikonta akan kowane salati da kuma cewa zance ne daga Allah salati ne wanda Allah ya saukar da shi zuwa ga Muhammadu Bakari ta hanyar mala'ika na Allah menene sahihancin wannan wannan wannan tunda ni dai a ba mai wani zurfin ilimi ba ne ba to kuma naga ka ba da dama duk wanda zai iya shigowa ya tambaya sai na ce ba yi wannan tambayar malam eh kama kafin ka yi tambaya ka ji bayanan da suka yi na batun rubutu akan kumatu rubutu a goshi da haɓa da sauransu me ra'ayinka akan wannan kafin an samu ka tambayar wallahi malam ni ban ji ba ok to maganan da suka yi shine an samu ne a cikin littattafan a ibn al-qayyim ya kawo da wasu maganganun ibn taymiya yanda ya yi magana a kan cewa wato idan mutum na zazzabi zai rubuta bismillah farrat bismillah marrat bismillah qallat idan ya rubuta sai a rubuta su jikin takarda guda uku idan an rubuta su jikin takarda guda uku sai a naɗe su in an naɗe su sai mutum yana zazzabi sai ya dinga ɗauka yana shan ruwa yana haɗiyewa in ya haɗiye wannan takardan sai ya ɗauki ruwa ya sha in ya haɗiye sai ya ɗauki ruwa ya sha haka sannan kuma misali mutum yana haɓu in yana haɓu zubar da jini a hancinsa akwai ayan da zai rubuta a goshinsa in yana ciwon haƙori akwai ayan da zai rubuta a kumatinsa to shi ne ake tambaya shin irin waɗannan abubuwan musamman tun da an san tafiyan wahabiya sukan ce Bidi'a, Bidi'a, annabi bai yi ba annabi bai yi ba to shine muke dan istifsari a cikin wannan gidan shin ina ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya wa sahabbansa ko shi yayi cewa idan mutum na zazzabi ya rubuta bismillah farrat bismillah marrat bismillah qallat ko in mutum yana haɓu ya rubuta aya a goshinsa ko in yana ciwon haƙori ya rubuta aya a kumatinsa. To, wallahi makallahu ba ni da masaniya akan wannan kuma abin da ya sa ban ma taɓa jin magana ba in ba yanzu ba to amma ka san baka taɓa ji ba kuma ba hujja ba ce ba amma ita waccan maganar abin da ya sa ma na tambayar kuma saboda na ga na fi son yin tambaya a gurin ahalin abu wanda na san cewa kuma Allah ya yana da faɗin ilimin da zai iya min bayani ka san wani lokacin wani yana da ilimin da zai iya maka bayani wani bai da ilimi yana da ilimin amma ba kowa Allah ya bawo bayani wanda zai iya yi ka gamsu ba ko kuma bayanin da zai gamsar shi yasa na ce kawai tun da Allah ya sa kana nan bara in tambaye ka wannan ka ba wata ba ce zan ansa in ta Allah tabaraka wa ta'ala duk da dai ta ta zaman to out of topic amma zan ansa musamman yanda ka biyo din ah, zan ansa amma dai dama dai abin da nake so in ji abin da ni nake so in ji dama shi yanzu kana ganin idan an samu annabi bai yi wannan ba sallallahu alaihi wasallam abin da na faɗa din nan zai iya yiwuwa mu ce wanda yi wannan abin ya zama ɗan bidi'a? akarbakallahu ba kaga da da ilimi ake ba da hujjar abu wallahi Allah ba da abin da ka san malam eh Kano malam suna na san cewa idan aka ce eh na san abubuwan da ake danganta bid'a gare su shine akwai ire-iren abin da mutum zai ce misali addini ne kuma ba ya nasanta shi da cewa abin na annabi sallallahu alaihi wasallam shi wanda in annabi yayi shine addini wanda in annabi bai ba shine sunna ba to na san shine abin da ake kira bid'a to ka malam kamar kana min bayanin wannan abin misali cewar ga annabi bai yi ba kuma an rawaito cewa malaman kamar misali izala sun kawo shi to a ina suka samo kenan ko hakan to wallahi malam kamar yadda na gaya maka ni ba malami ba ne ba wallahi ban sani ba in kuma na sani ba da hujjar kamar ni abin da na sani ni na fahimta ba wai ina cewa wai na iya cewa misali shi malaman izalan suna faɗa cewa idan annabi bai yi abu ba aka yi abin da da suna ko yi shi da ƙwar'ani ni wannan abin ya zama kasashen jaji na faɗin haka. ne haka ne. Idan mun samu misali ko da sani ba ya tabbata annabi bi wannan din ba za mu iya kiran wanda ya yi wannan abin ɗan bid'a. Kwarai kuwa. Wato hada huwa insha Allah. Ita ai haka ne mana. To ba da wani Inda ya shiga wancan layin da ake bayani ka za a iya kiransa haka. To shi kenan insha Allah. To yanzu um, tambayanka kan batun salatul fati menene tambayanka a uh, uh, salatul ka ce? duk da ya kamata bai kamata in fita out of topic ba amma dai kai zan ansa maka wannan insha Allah menene tambayanka na gode mai ya saka da alkhairi um, abin da sa na tambaya malam saboda nakan gani kamar a irin wannan eh, live show din na TikTok zan ga misali majority most of the time akan yi irin wannan kamar jayayya da misali zan ga wani lokacin an ɗauko littafi ana karantawa cewa ga dalilin da ya sa ake ganin cewa kamar a littattafai musamman na ɗarika an nassanta an rubuta cewa salatul fati yana da wata falala da ba wani salati da yake da irin sannan kuma ana ba da hujjar cewa Allah subhanahu wa ta'ala ne ya saukar da shi ta hanyar mala'ika zuwa ga Muhammad bakari wayannan hmm. abubuwan kafin in hau TikTok duk ban san su ba. To amma abin da ya sa kowane guri ana iya yin bayani na ilimi wani lokacin kowane za su iya ɗaukar hujja a nan su riƙe ko su amfani da shi. Ni kuma ban taɓa yi wani wannan tambayar ba. Dan hmm. idan ba dan kai samu goma yanzu ba zan yi wani wannan tambayar ba. To amma abin da ya sa na san in Allah yadda idan tambaya ta akwai wata sarƙaƙiya ko wani abu da ya shige min du za ka iya fahimta ta kuma za ka iya yin bayani saboda ni abin da na sani ni ina dangantuwa zuwa ɓangaren izala amma duk inda gaskiya take na yi wa kaina alkawari cewa zan karɓe ta ba ni da wani uzuri a gurin Allah inda ga gaskiya a gurin wani ban karɓe ta ba abin da zan iya cewa Allah wannan shine ni fahimta to alhamdulillah abin da yake akwai abu na farko abin da zan haska maka shine akwai abin da za ka fahimci gaskiya ne amma kuma don ka fahimci gaskiya ne bai aiki da shi bai lizince ka ba ka fahimce ni domin wannan wani shimfiɗa ne da ya kamata mutane su gane shi akwai abin da za ka iya fahimtansa wannan abin gaskiya ne ka san gaskiya ne ba karya ba ne amma kuma yin aiki da shi bai zamanto dole a kanka ba amma in wani ya yi kai ba ka yi wa wanda ya yi aiki da shi in kari wannan abu na ɗaya kenan abu na biyu ah, dangane da abin da ya shafi batun sa'atul fati ah, an yi kashafi an saukar da ita wa Saidi Muhammadu Bakari ta hanyar haske to na farko shi kashe fiye addinin musulunci ba abu ne wanda yake boyayyen abu ba malamai sun tattauna cewan ana iya yin kashafi wa mutum ta hanyar misali mutum ya ji wani abin da ba kowa yake iya ji ba ta hanyar ilhama Allah ya kinsa maka wani ilimi a kirjinka wanda bai kinsa wa kowa ba ko kuma Allah ya maka wahayi wahayi dai da ka ji nan ta yanda ba kowa ake yi wa wannan wahayin ba kai kuma Allah ya maka wannan wahayin ya baka wannan abu ko kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya sa ka ji wani abin da ba kowa yake ji ba ko Allah tabaraka wa ta'ala ya sa ka ga wani abin da ba kowa yake gani ba kamar ka ga mala'ika ko ka ga wani annabin da ya rasu to wannan abubuwan su ake kira kashafi to ta wannan hanyar aka yi wa Muhammadu Bakari Sho Muhammadu Bakari wannan ilhama da wahayi na Satul Fati yanda aka yi masa ya ganta a cikin haske to kuma shi wannan kashafin alhamdulillahi ba malamanmu na ɗariƙa ba kawai hatta malamai mm. waɗanda ba 'yan ɗariƙa ba kamar irin su Ibn Taymiyyah sun tafi akan cewa ana iya wa mutum kashafi ya ga abin da ba kowa yake gani ba ko ya ji abin da ba kowa yake ji ba ko a yi masa wahayi ko a yi masa ilhama ibnu taimiya ya faɗi haka cikin majmu'ul fatawa lokacin da ya zo yana magana akan alkashfu wal mukashafa yake cewa fa ma kana min al min babil ilmi yace abin da ya zamanto min al khawariq abubuwan da suka saba wa hankali suka saba tunanin mutum kaga kaman a ce misali an ma mutum wahayin sayatul fati ko an mai kashafinta ko an mai wahayi ko ilhama min al khawariq yace ibnu taymiya yace yana daga cikin babul ilm yace fataratan bi an suma al'abdu ma la yasma'uhu ghairuhu wani lokaci bawa zai iya jin abin da wani dan uwansa bawa ba zai iya ji ba wa taratan bi an yara ma la yara gairuhu wani lokaci bawa zai iya ganin abin da wani bawa dan uwansa ba zai iya gani ba ya kazatan sa biyu zai ga wannan abin wa manaman ko ya gan shi cikin bacci wa taratan wani lokaci kuma bi an ya alama ma la ya alamu gairuhu zai iya sanin wani abin da bawa dan uwansa ba zai iya sani ba ta yaya zai san wannan abin ibn taymiya ya ce wahayan wa ilhaman ta hanyar yin wahayi da kuma hanyar ilhama au inzal ilmin daruri ko kuma a saukar masa wani ilimi na rarura au firasa ko kuma ya zamanto ya san wannan abin ta hanyar firasa sadika ya ce wa yusamma kashifan wa mushahada wa mukashafa irin waɗannan abubuwan ana kiransu kashafi da mushahada da mukashafa wa muhadabat ana kiransu muhadaba yace fassama'u muhadabatun duk abin da injinsa aka yi wanda ba kowa yake iya ji ba Allah ya yi wa bawa wani ilhama ya ji wata magana da ba kowa yake ji ba ya ji magana daga sama ko daga ƙasa ibnu taymiya ya ce muhadabat suna wannan abin muhadabat war ru'ya yace in ru'ya ne mushahada su kuma suna kiran shi mushahadat wal ilmu in ilmi ne mukashafa shi kuma ana kiran shi mukashafa amma ya ce wa yusamma zalika kulluhu kashafan wa mukashafa duk waɗannan abubuwan ana irin ana kiran su kashafi ana kiran su mukashafa to kaga a nan in taymiya ya gwada mana cewa ana iya yi wa bawa fatahi ya ga abin da ba kowa yake gani ba sai sa muhammadul bakari ya ga wannan sayatul fati ana iya yi wa bawa wahayi sai sa an ce an masa wahayi ya ɗauka ana iya wa bawa ilka'il khitab ya ji abin da ba kowa yake ji ba to wannan wani abu ne wanda ya tabbata kullum shi abin da shari'a take lura da shi in an zo da abu shin abin ya tafi contrary da teaching ɗin manzan Allah da abin da manzan Allah ya koyar in ya tafi contrary da teaching ɗin abin da manzan Allah da abin da manzan Allah yake koyarwa to shikenan wannan ya zama to ba daidai ba sannan shi ganin kamar yadda aka ce Muhammadu Bakari an masa wayi ya ga ko mala'ika ko ya ga takarda ta haske ganin mala'ika a addinin musulunci wannan hadisai sun tabbatar da shi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ga mala'iku sun yi abin nan da mala'iku wannan ba ɗaya ba ba biyu ba sahabban annabi sun ga mala'iku kai balbari ma hadisi ya tabbatar ba ma sahabban annabi ba ni din nan da ni da kai yanzu in muna son mu ga mala'ika manzo Allah ya ba mu maganin ganin malaika ta yanda ya ce in mun yi mala'ikun za su zo muna kwance ma za su zo su gaishe mu in ji annabi kana kwanci akan gadon kama annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce sahihi manzo Allah ya bada sharadi ya ce ga sharadin da za ku yi idan kun yi kuna zaune kuna kwanci akan gadon ku mala'iku za su zo su gaishe ka misali sunan ka AA Kano su shigo su ce AA Kano assalamu alaikum mun zo gaishe ka haka manzo Allah ya faɗa a hadisi sallallahu alaihi wasallam kuma akar kallahu dama uh, kamar a cikin ni akwai abin da nake akwai hadisin da ko addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai akwai inda muka ce nisa akwai addu'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake yi uh, wanda yake cewa Allahumma inni as'aluka as'aluka da Allah ana ana dan bude kofa ne dan karamai mai ta akwai addu'an da manzo Allah yake yi yace akwai akwai addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda a cikin ta yake cewa Mm. au allamtahu ahadan min khalqika kwarai sosai sosai sosai wato wannan yana da alaka kamar irin da wadda ƙarshe ke cewa a wista asarta bihe fi ilm da gaba indik to kaga wannan wajen au allam adam min kalika din kaga to wani lokacin idan an a fassarar sa nakan sami to shin shin dinka tunanin dan ni tunda na gaya maka ni ba mai ilimi bane ba amma dai ɗalibin ilimi ne saboda haka sai nake tunanin shin wannan yana da alaƙa da kamar irin wannan bayanin da kake wannan au allamtahu adam min khalqika din tun annabi ne yake yin addu'a yake cewa ko abin da Allah ka tsare ta da kan ka ta'aita da saninsa kai kaɗai ko ka sanar da wani bawa a cikin bayanka eh wannan bayin na'am sallallahu alaihi wasallam na'am na'am na'am da manzo Allah yake faɗa a nan kaga manzo Allah yana gwada maka cewa kofofi na addu'o'i da sanin wani abu na wato asma'ullahi sunayen Allah ba wai sun taƙaita iya abin da kaga sunna ta zo da shi ba ne ba wai sun taƙaita iya abin da kaga sunna ta zo da shi ba ne wani yana daga cikin abin da malamai suke kafa hujja da shi wannan hadisin da ka kawo wasu daga cikin malaman mu suke kafa hujja cewan to wannan yana gwada cewan fa ilimi na alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai abin da sahabbai da tabi'ai suka fahimto daga cikinsu kaɗai za mu yi aiki da su ba mu ma Allah zai iya buɗa mana abin da bai buɗa wa waɗancan ba kuma in ka lura za ka ga a waƙi'i wannan shi ne aikin amma na, na sahabbai da tabi'ai zai zama to shi ne asali a kansa za a yi gini amma daga baya Allah zai dinga buɗawa bayansa ta yadda in ka lura da dukkan ilman musulunci yanzu tun daga kan ilmin tafsiri ilmin qira'atul qur'an ilmin tajwidi ilmin kaza har ka zo fannin lugha fannin kaza waɗannan zaka gansu waɗansu abubuwa ne da Allah ya buɗa wa wasu wanda suka zo bayan sahabbai domin idan ya zama na cewa ƙur'ani da hadisi fahimtansu ya taƙaita iya abin da sahabbai suka gano ne to musulunci bai zamanto salihun li kulli zamanin wa makanin ba to shi kuma addinin musulunci yana ɗaya daga cikin mizansa bambancinsa da sauran dukkan addinai shine shi musulunci daga nan zuwa shekara miliyan in za a yi a duniya to ƙur'ani sai ka samu ya dace da wancan lokacin ya dace da zamanin yana magana da 'yan zamanin sai sun yi istinbadi daga cikin ƙur'ani wani abubuwan da babu shi a zamanin mun nan babu shi a zamanin sahabbai kuma yi daidai da zamanin su kuma ƙur'anin ne so irin waɗannan abubuwan matuƙar bai ci karo da asasiyat na koyarwar manzan Allah ba matuƙar bai ci karo ba to wannan kusan abin da ka faɗa mu dawo kan batun salatul fati wannan kusan shine dalilin da malamai suke bayarwa cewa salatul fati din nan ta hanyar kashafi da sauransu kuma kamar yadda na gaya maka yadda ibnu taymiya ya kawo cewan ana iya yin wani abu a gani wahayan ko ya zamana ka ga wani abin da ba kowa yake gani ba wannan shi ne dalilin itikadin mu na cewa Maulana Shoti Tijani radiyallahu ta'ala anhu ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kazatan kuru da kuru ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya yi mai umarni da ya rike salatul fatihi da sauransu to matsalan shine abinda wasu daga cikin izala abinda ba su gane ba shine a ƙaryatawa daban ba zan yi ba kuma daban in kai ka ce kai ba za ka yi ba wanda ya yadda da hakan yana da hujjojin da yadda da haka to baka da ikon ka hana shi saboda ga abin da muka faɗa daga cikin khawariqul adati ne yana daga cikin khawariqul adati abubuwan da suka saba wa hankali suka saba wa tunani to kaga daman an ce khawariqul adati sun saba wa al'ada sun saba wa tunani an ga annabi wannan ya saba wa tunani ya saba wa hankali kuma addini ya yarda da shi to akan waɗannan abubuwan ne ake tafiya don haka wannan tambayar ka na ɓangare ɗaya kenan akan satin fati ban san bangare na biyun ba kuma menene kake tambaya don abu uku ne ka kawo akai wannan aka abin da ya shafi. Akar gaskiya duk bayanin da kai na ji daɗi kuma na fahimta kuma na gamsu saboda baka ba ni hujja da ra'ayinka ba ka ba hujja da abin da ba dole ne mutum dama da shi ake kafa wa mutum hujja. Oh. Shi ne Allah ya ce annabi ya ce kuma da maganganun malamai. to ba da uzuri akan wannan tunda ka riga ka bani hujja to amma abin da yake shi ma yana wancan na gama da shi kuma na fahimta to wani abin da shin akar makallahu kamar yadda ka yi bayanin wa'annan hujjojin shi ma misali kamar abin da ya biyo baya na cewa duk da ka gina abin akan cewa akwai dama addini gaba ɗayansa bilif ne yadda ne hmm. duk abin da aka gaya maka Allah annabi aljanna wuta duk imani ne yasa duk ka yadda da su ba wai dan ka gan su ba a'a amma ka yadda kana jin kamar ka gan su da ganin ka da rashin ganin ka saboda imanin da kai da shi to sai kuma cewar misali kamar a fifikon salatul fati akan salatin annabi sallallahu alaihi wasallama ba ina jayayya ba ne saboda ba na son wani ya fahimci kamar jayayya nake abin da ya abin da mm. kamar na faɗa maka cewa ana karantowa misali karanto a cikin littattafan da suka ba da falala ta salatul fati da kuma fikon salatul fati akan ragowar salatai to wannan nake so in tambaya saboda na san in Allah yadda kai za ka yi min bayanin da in na ji daga wani eh, jinsa daga akasin ka ba zai ba warkar da ni ba sosai shi yasa nake so in yi tambayar kuma Allah yadda ina gamsuwa da ina fahimta kuma da bayanin da kake min kamar an jero falalansa cewa yana ɗaya cikin falalansa idan mutum ya karanta shi sau ɗaya hmm. to idan bai shiga aljanna ba ije ya ci kwalar mai shi a gaban Allah hmm. sannan kuma sannan kuma yana ɗaya daga cikin falalarsa yana da falalar kowace yana daidai da kowace addu'a yana daidai da kowane yake ɗaure min kai ko kuma yake ɗan wannan ɗina akan abin da ya shafi saboda an karanto an ce gashi an jawo baki an fassara kuma gashi a zahiri to sauraka kai kuma ahalin abin ne shi kuma ina son yin tambaya akan abin da ya shafi ahalin abu don akwai lokacin da in baka tambaya kan a gurin ahalin abu ba to ba za ka iya samun amsar da kake so ba to wannan gaskiya ne abin da yake a takaice ne, ah, babu shakka wasu maganganun da aka faɗa kan salatul fatihin haka ne to ka san rabbana yanzu al-faham Allah ya ba mu fahimta magana biyu ce akan salatul fatihin ga ya mishi tambayoyin da zai yi kenan na'am ya kuri maulana da Allah afwan okay to kana ji na wa kana ji na eh ya mun zai la ilaha illallah ba wanda yake mun waye ga mun abin da zan tambaya baka da baka da kamata ki wannan tambayoyin baka da matsala ya haƙuri malam ya Kano ya haƙuri ya haƙuri bar wannan magana mm, abin da yake akwai shi ne, na farko kamar yadda muka yi magana biyu ce cikin jayar ma'ani amma akan ɗauko ɓangare ɗaya a yi kuma Allah ya ba mu fahimta na farko dai kwanaki har challenges mun sa cewan a kawo mana kalman cewan salatul fati ta fi alƙur'ani a cikin jayar ma'ani alhamdulillahi ba a samu ba wannan abu na ɗaya kenan abu na biyu adilu tana daidai to abin da yake akwai a nan shine ba ana magana akan gundarin salatul fati ka fahimce ni da kyau Allah sa kana bina karbakalla ina jin ka yawwa ba ana magana akan gundarin salatul fati da gundarin alkur'ani ba ana magana akan ladan salatul fati da ladan alƙur'ani ma'ana ladan karanta salatul fati da ladan karanta alƙur'ani a nan ne muhallin ne za yake ka fahimce ni da haka alkur'ani mun san adadinsa na harufansa mun san adadin ladan da za ka karanta in ka samu in ka buga ka duba ka bincika harufan ƙur'ani yana da harufa nawa za ka samu in an gaya maka adadin sai ka ce to idan na sauƙi alkur'ani kowane harafi ɗaya yana da lada goma ka gane sai ka yi adadin wannan harufan alkur'ani times times 10 ka gane zai baka zai baka adadin ladan da zaka samu in ka karanta alkur'ani shi kuma salatul fati ladan da ake magana na cewa in ka karanta salatul fati to ai dama Allah ya gaya mana ya annabi ya gaya mana ya ce idan kai min salati ɗaya Allah zai yi maka nawa salati nawa zai maka salati dubu to idan Allah zai maka salati goma afuwan idan kai goma zai maka ɗari har zuwa hadisan da wasu malamai suka inganta shi cewa in kai ɗari Allah zai maka dubu. To wannan salatin da idan kayi za ka samu idan kayi ladan da za ka samu na karanta wannan ladan salatin Allah nawa ne ladan salatin Allah ba wanda ya sani. Ba wanda ya sani. sai ake maganan cewa ladan da za ka yi idan ka yi salatul fati ko ka karanta alkur'ani ya fi ladan da za ka samu idan ka karanta alkur'ani ka fahimce ni amma in ka duba maganan shi tijjani a gaba sai ya ce idan an lura da alkur'ani shi kuma ta kasancewansa kalamu zati haisiya uku shi tijjani ya kawo ya ce za a lura ta cewa alkur'ani matsayinsa zancen Allah matsayinsa wahayi da sauransu ya ce to ta wannan bangaren in an kalli alkur'ani ba wani magana ko wata kalma ko wani abu da zai kusanci alkur'ani ya yi daidai da shi ba wani salati ko na alkur'ani yana game da dukkan maganganu amma in lada ne in lada ne in lada ne ana maganar ladan satul fati da lada to wannan kuma in kai lada alkur'ani ga iya ladansa in ne satul fati kuma ga ladan da zan samu kuma bari baka misali mun sha ba da wannan misalin Karara za mu buga ta gashi kai ma barin baka ji. don ka gane wato akwai abu don an ce wannan abin yana ƙasa ladansa ba shi yake gwada akwai na sama da shi na sama da shin nan in ka faɗi shi zai fi shi lada ba na ƙasan zai iya fin na, na saman lada yanzu za ka iya ɗaukan kalman a cikin alkur'ani Allah yana faɗa a shaitanu ya idu kuma alfakar a shaitanu kalman a shaitanu za ka iya irga harufa nawa ne a cikin kalman a shaitanu. na'am zan iya yawa kaga akwai alif ko ka taya ni irgawa akwai alif akwai lamu akwai lamu akwai shinu akwai shinu akwai ya'u akwai ya'u. akwai ɗa'u. akwai alif ko mm, akwai nunu harufa bakwai su ne a shaitanu haka ne to ka ɗauko kalman ah, Allahu la ilaha illahu huwal hayyul qayyum ka ɗauki kalman Allahu shi ma mu irga harufa nawa ne kalman Allahu akwai alifun akwai lamun akwai lamun akwai ha'un kaga harufa nawa kenan harufa hudu biyar biyar ko a ah, hudu ne hudu ne hudu ne alif lamun lamun ha'u harufa hudu lokacin da nake karanta alqur'ani in na zo kan kalman ash-shaytanu na karanta shi harufansa din nan ina da lada saba'in saboda duk harafi ɗaya yana da lada goma ne ta fahimce ni in na zo kan kalman Allahu kuma na karanta shi harafi hudu ne ina da lada arba'in ka duba cikin alkur'ani na kira sunan shaidan na samu lada saba'in na kira sunan Allah na samu lada arba'in gaskiya ne haka ne ga ana magana lada ne ma'ana tun da wancan lada ne ake magana ba ana maganan gundarin ismu zati Allahu da gundarin ismu shaidan shaidan ba a ana maganar ladan da zan samu ina karanta wancan ladan da zan samu ka san ba a haɗi dama tsakanin ubangiji da shedan amma ka ga shedan a cikin alkurani faɗansa da na yi ya fi lada akan wancan to shine in an zo ana magana satul fati shine ake shine abinda malamai suke cewa almadiyatu la taqtadil afdaliya maziya to haka maka na salatin ibrahimiya shi ma kenan eh, za a iya bashi wani na na ka gane shi malamai suke cewa almaziyatu la taqtadil afdaliya maziya ba ta gwada afdaliya maziya yanzu misali dan ka tashi ka zamanto mutumin kirki ka zamanto mai kuɗi ka zamanto wanda duniya tana jin ka tana kaza ba shi yake gwada kafu babanka ba <laughs> saboda babanka shi ya haife ka zai iya yiwuwa duka kai ɗigo ne daga cikin albarkansa ka fahimce ni yawwa to don haka in an ce ana maganar sayatul fati ladan da ake samu a jikin salatul fati ba ana maganar tafi alkurani ba ne sannan in ƙara baka a hadisi karara. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce kulhuwa karanta ta ta'adilu thulusal qur'ani kulhuwa tana daidai da ɗaya bisa ukun alkur'ani to kaga anan abin da zaka lura shin manzo Allah yana maganan kulhuwa tana daidai da ɗaya bisa uku alqur'ani ne ko yana maganan ladan da zan samu in na karanta kulhuwa yana daidai da ladan da zan samu na ɗaya bisa ukun alqur'ani kaga lada manzo Allah yake magana amma ba wanda ya taɓa fitowa ya ce kulhuwa annabi ya ce na lada ne haka ne yawwa lada ne to haka shine maganan da ake yi a Shehu jani magana biyu ne ya kawo salatul fati ta wanta in ka karanta ta wajen lada ga abin da za ka samu wannan maziyya ce la taktadil afdaliya kamar yadda ake cewa garwan turare gagarwan ruwa kai ka san turare ne wato ruwa shi ne ya fi kima ya fi daraja don babu shi babu rayuwa amma turare kuma ya fi ruwa tsada turare ya fi ruwa tsada to don haka sai ga falalan da turare yake da shi din nan ba shi yake gwada ya fi fifi ko yana da afdaliya sama da ruwa ba to wannan kusan a takaice an ɗan yi dogon maganganu kwanaki da wasu anan tiktok haka mm. dogon maganganu irin wannan sai batun salatul ibrahimiyya cewan salatul fati ta fi salatin da ya fi ya fito daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to iskalin shine ka san an ce wai kana buƙatan mutum ya samu sabbut in ka zauna tukunna sai ka ce ina zaune to abin da za a yi zaune abin da muke faɗa na farko mu dukkan salatai a gurinmu duk wani salati in dai ya inganta salati ne na manzan Allah na manzan Allah annabi ake wa salatin to duka salatai ne masu daraja a wajenmu kasantuwan cewan ya fito daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba da abin da ya fito daga bakin manzan Allah bane kake ɗauka ka hukunta shi da cewan tun da ya fito daga bakin manzan Allah ya fi wannan daraja ba da haka ake lissafi ba wannan lissafin ta nan ne salafiya suka faɗi na farko kaga na farko shine ni a ilmance wannan nake maka magana hanyar da ni nake ganin salatul fati ni a waje na. ina jin cewan salatul fati ta fi zuwa daga annabi na fi imani da wannan dan da yi wata magana mai kyau ka ce waɗannan abubuwa ne na imani kaman Allah gaibu ne annabi mala'iku aljanna duka gaibu ne bamu gansu ba ma mun yi imani haka ne to ni wannan yana gaya maka ra'ayi na ka naɗe shi da kyau salatul fati na fi jin yaƙinin ta zo daga annabi kan salatul ibrahimiya ta ji me na faɗa? Raji, yawwa na san dole tun da kai wannan da hujjar da zaka bayar na'am yawwa yawwa hujjar da zan bayar shine hujjar da zan bayar shine na farko bani da yaƙini bani da kokonto kai bani da kokonto dar ko na sakan ɗaya cewa shu tijjani ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka ne ma na zama dan tijjaniya ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa cewa ka rike salatul fati to amma shi wancan salatul ibrahimiyya hanya ce da aka karɓo shi tekaniya na malaman hadisi zai iya yiwa manzo Allah ya faɗa zai iya yiwa annabi bai faɗa ba su ma malaman hadisin haka suka faɗa su ma zai iya yiwa annabi ya faɗa zai iya yiwa annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗa ba riwaya ce aka karɓo ta daga wani daga wani daga wani daga wani da wani da wani da wani har zuwa kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ka yi imani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa labas kuma dama ba wai muna kin salatul ibrahimiya bane muna son ta muna yin ta ka fahimci abu na farko zai iya yiwa annabi ya faɗa zai iya yiwa annabi bai faɗa ba su ma malaman hadisi abinda suka ce idan fa ka ji an ce hadisi sahihi ba wai fa ana nufin ɗari bisa ɗari muna cewa lallai annabi ya faɗa bane in ka ji an ce hadisi da ifi ba wai muna nufin ɗari bisa ɗari manzan Allah bai faɗa ba ne haka suka faɗa suka ce laisa bis sahihi wadda ifi kasadu fi zahirin lalkaf wal mu'tamadu idan ka ji mun ce hadisi sahihi ne ba muna nufin mun baka ashwarans dubu bisa dubu annabi ya faɗa ba in ka ji mun ce hadisi da ifi ba muna nufin mun baka ashwaran dubu bisa dubu annabi bai faɗa ba zai iya yiwa da ifi ne ta hanyoyin da muka biyo amma annabi ya faɗa zai iya yiwa sahihi ne ta hanyar da muka ba amma manzo Allah bai faɗa ba wannan abu na ɗaya kenan salatul ibrahimiya zan barka kai magana duk da na yi magana da yawa salatul ibrahimiya ta zo da sigogi da yawa wasu sigogin ingantattu ingantattu wasu sigogin da ifai da sauransu to a ciki da ta zo mu ɗauki mu ajiye sigogi da ifai mu ɗauki sigogin da suka inganta mabambantan sigogi wacce manzan Allah ya faɗa a ciki dukansu ne ya faɗa ko kuma ba dukansu ba ne ya faɗa wani ne ya faɗa sallallahu alaihi wasallam to a ciki wanne manzan Allah ya faɗa dan ma kaga sai an samu Mm. an samu an samu abin nan sannan duka hadisan salatul ibrahimiya ka ɗauka wannan daga gare ni kaf din su ba hadisi mutawatiri ko guda ɗaya dukkan su hadisai ne ahadi dukkan su hadisai ne ahadi wannan wani fanni ne na ilimin hadisi ruwayan mutum ɗaya kenan ko mm, ana nufin wato eh in an ce hadisi ahadi ana nufin kamar mutum ɗaya daga mutum ɗaya daga mutum ɗaya har zuwa haka eh, bai zamanto azizi a cikin chain of narration ɗinsa ba riwaya ce a hadi riwaya ce dukkan su hadi riwayoyi ne a hadi ba riwayoyi ba ne mutawatirai ga wanda ya san fa me ma'anan tawatur a ilmu mustalai na fahimci akar makallahu tawatur tawatur hadisi mutawatir ne hadisan da mutum ba sama da adadi masu ɗan yawa suka rawaito shi. Yawwa mara wa an jam'in an jam'in yastahilu tawatuhum anil kazibi abinda wasu mutane masu yawa suka rawaito daga mutane masu yawa daga mutane masu yawa wanda zai zamana al'ada za ta kora cewa waɗannan mutanen ƙarya suke bal a wani ta'arifin tawaturi ma sai sa wasu malamai suke cewa babu hadisi mutawatiri lafazan ka ji da kyau babu hadisi mutawatiri lafazan sai dai amalan kuma wannan in ka bibiya za ka ga babu in an cewa yanzu mutum kawo mana hadisi mutawatiri lafzan mutum ba zai iya samu ba sukan kafa hujja da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi irin su malamalu bin niyati da irin su man kazaba alayya muta'ammidan muqada wa minan nari a mazaunin hujjojin hadisai mutawatirai amma ba haka bane hadisi azizi lafzan ma ba za ka samu ba ballantana mutawatiri amma in kana neman mutawatiri amalan yanda annabi ya yi sallah yau zaka ga musulmi yana sallah yana azumi yana zakka yana hajji ba tare da ya karanta ba saboda wannan tawaturi ne amali wannan karɓaɓɓe ne amma tawaturi lafazan babu shi to su kuma duk hadisai na a hadisul salatul ibrahimiya dukkansu waɗanda lafuza ne waɗanda suke wato a hadisai ne lafazai lafuza ne aka furta su ba waya aiki ba to yanda ya zo a cikin waɗannan karkashe-karkashen hadisin Wani neman za Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi wannan ta wani bangare kenan idan mun aje wannan bangaren mu dawo ce wanda ake yi ta fito daga bakin manzon Allah musallama taslimi jadali ta fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam salatul ibrahimiya ta fito daga bakin manzon Allah amma mun yi ittifaki dukkanmu musulmai akwai kalmomin da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake yin su a babin tawadu akwai kalmomi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin su a babin tawadu to kalman fa da manzan Allah ya faɗa a babin tawadu ba zai yi ka zo ka ɗauko wannan kalmomin ka zo ka ce sun fito daga bakin annabi don haka su zan gaya wa annabi ba a yin haka zan baka misali kana tare da ni eh Kano Ina jin karɓar wasallam. Yawwa zan baka misali. Hadisan manzo Allah yana faɗa a cikin hadisi. Yana cewa la tufaddiluni ala Yunus ibn Matta. Kar ku fifita ni akan annabi Yunusa dan Matta. Annabi ya ce kar a fifita shi. Yanzu tsakani da Allah kana nufin annabi bai fi Yunusa dan Matta ba? Da annabi ya ce kar ku fifita ni kai ka san manzo Allah yana nufin tawadu'u ne. ba yana nufin karka fifita shi bane ba haka bane haka ne haka ne yawwa sannan manzo Allah ya faɗa a cikin wani hadisi ya ce al'ummu ra'atin qadida bi makka ni dan wata mace ce mai cin ƙanzu. a makka sallallahu alaihi wa sallam yanzu sai ka zo ka ce saboda annabi kalman shi dan mace ne mai cin kanzo yanda ya faɗa wa kansa sai ka ce ai annabi ne ya faɗa wa kansa ni ma haka zan gaya masa kaga ba a yin haka wannan babin tawadu ne to idan ka na'am za ka ji yawwa a babin tawadu ne in ka ɗauko salatul ibrahimiyya ka karanta salatin Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت Ibrahim. إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد tare da mabambantan ruwayoyinta gaba ɗaya annabi ya ce Allah ka yi salati ka yi wa iyalan annabi salati kaman yadda ka yi wa annabi ibrahim salati kaman yadda ka yi wa iyalan annabi ibrahim salati ka yi albarka wa annabi muhammadu da iyalansa kaman yadda ka yi albarka wa annabi ibrahim da iyalansa to a larabci a ƙa'ida malaman balaga akwai abin da muke kiransa ilmu tashbihi ilmu tashbihi idan na zo na ce malam AA Kano kana kama da babanka ta wajen kyau kana kama da babanka ta wajen yawan kyauta to fa ƙa'ida shine kai ne mu shabbahu babanka shine shabbahu bihi dole a samu sufan kyan nan da yake jikin mahaifinka ya fi bayyana a jikin mahaifinka a kanka saboda in ya zama na misali kyan ya fi bayyana a jikinka to babanka ne yake kama da kai ba kai kake kama da shi ba amma in nace kana kama da babanka ta wajen kyau to dole kyan ya fi bayyana a jikin babanka saboda a gano daga jikin babanka ka ɗauko to idan ka zo ka ce Allah ka yi salati kaman yadda ka yi wa annabi Ibrahim salati to nan gurin salatin ana magana ne akan zati guda biyu zatin annabi da zatin annabi Ibrahim salatin da aka yi wa annabi ina zuwa barin karasa ya hakuri da salatin da aka yi wa annabi Ibrahim an karbukan kallawo. na'am To abin da nake tambaya tun da akan salatu fati ka ce da rasa wannan nukuda tana da muhimmanci a eh. salatu ya kai salatu Ibrahim salatu kai na'am eh ya yau, yawa barin ƙarasa ya haƙuri. idan ka zo kana magana to in ka ce Allah ka yi salati kamar yadda ka yi wa dole salatin da za a yi wa annabi Ibrahim shine mushabbau bihi annabi Ibrahim shine mushabbau bihi ma'ana ya fi annabi to ka ɗauko salatul fati kuma Allah kai salati yadda kai wa annabi Ibrahim wanda duka mun yi itikadi ya kini cewa annabi yana sama da annabi Ibrahim sai kuma kake neman a yi masa abin da aka yi wa annabi Ibrahim to idan ka ɗauko salatul fati ka karanta ta Allah ka yi wa shugaban mu annabi Muhammadu salati wanda yake alfatihi ma ugulika wanda ya buɗe kofofi wanda suke da a kulle da zuciyoyin mutane suna kulle ba a san Allah ba annabi ya zo da tauhidi aka watsar da shirka aka bauta Allah shi kadai al-khatim bima sabaqa manzo Allah shine cikamakin annabawa bayan shi babu wani annabi nasirul haqqi bil haqqi wanda annabi mai taimakon gaskiya ne da gaskiya wal hadi ila siratal mustaqim annabi mai shiryarwa ne zuwa ga hanya madaidaiciya wa ala alihi salatin ya gani da iyalansa haqqa qadarihi salatin gwargwadon girman annabi Muhammadu ita salatul ibrahimiyya cewa take irin salatin da aka yi wa annabi ibrahim wanda annabi ibrahim bai kai annabi muhammadu ba ita kuma salatul fati cewa take allah kai salati gwargwadon girman annabi muhammadu a gurin wannan dalilin ne yasa muke gabatar da salatul fati akan salatul ibrahimiyya ka fahimce ni karwakallahu to bismillah bismillah na yi magana da yawa to uh, ka yi bayani masu tsawo kuma ka yi yalwata bayani ta yadda dama shi yalwata bayani yana sa duk ƙofofin da eh, eh, eh Kano, eh Kano. Da ka zo ne fa ganiyan tambaya kuma ka sauka kan maudu'i yanzu duk abubuwan da aka yi duk magana da aka yi fiye da minti talatin zuwa arba'in har yanzu baka fahimci abin ba ne, ko kuma dai ya ne tsarin naka ne ban sani ba. A to kai yanzu me yasa za ka yi min magana a lokacin da kake ya ba ni dama yi magana kaga ya kamata ka bari akalla tambaya muke yi tambaya muke yi sai da ya gaya maka dama muna yin wani abu daban ka shigo ake baka magana to wannan naga ya wuce ya kausauka tsarin tambaya ya shiga wani tsari kuma daban ka yi tambaya ya baka lokacin shi to tambaya kai ya gama baka amsa in akwai wata tambaya da taban ba wannan ba kai ta in kuma wannan ne ka sauka kawai za mu ɗauko mutane akwai mutanen da da yawa suke kasa wani zamu ɗauko su. To abin da zan tambaye shi shine, akar makallahu kamar yadda kai bayanin cewa duka hadisan da suka yi bayani akan salatul ibrahimiya hadisai ne ba hadisai mutawatirai ba. Shi kuma wanda a mizanin hadisi hadisi mutawatiri yana gaba da hadisi a had? Hmm. To, shin ba wata hanya kenan da salatul ibrahimiya duk a hanyoyin da salatu Ibrahimiyya suka zo gaba su ba wata hanya da take inganta zo a tsarin da ingancin ya kai tsarin mutawatiri kenan duk gaba ɗaya hadisan a yadda suka zo kamar yadda ka faɗa su haka ne ainihi yana gaya maka nema ba wai akan salatul Ibrahimiyya. ba in ka fahimce ni ma hadisi mutawatiri lafazi mutawatiri lafazi babu shi mm-hmm. duk misalan da mutane suke kawowa kamar misalin hadisin man zaba alayya muta'ammidan falita wa maqadahu minan nari waye duka ba tawati ba hadisai ne mutawatirai ba hadisi mutawatiri lafazi yana da wahalan samu gaskiya to ballantana ma to a cikin kana ji a cikin hadisan da malamai suka kawo kusan guda tamanin waɗanda suka ce waɗannan hadisai ne misalan hadisai ne mutawatirai lafazi kamar su al sayudi sun yi rubutu a kai duka a cikin hadisai mutawatirai lafazi din ma babu salatul babu hadisin salatul ibrahimiyan a ciki kwata-kwata ba ma a maganarsa don haka ba disi bane amma fa ka fahimce ni ba muna cewa don wasu za su ɗauka wa to yanzu kuna da nufin zaki ibrahimiya eh a tsaya ka ni daya kar a fahimci cewa muna cewa salatul ibrahimiya ba ta da kyau mu duk salati in na manzan Allah ne yana da kyau in dai za a yi wa annabi magana ake cin wacce ce tafi a gurinmu muka ce salatul fati sai aka ce wancan ta fito daga baki annabi muka ce baka da yaƙi kawai shine maganar da ake yi wato aka maka lau in zan yi adalci duk maganganun da ka faɗa na riga na fahimce su kuma ka faɗa abin da mutum imani ne kaɗai zai sa ya amfani da shi gaskiya ba maganar hujja ake ba ka faɗi cewa ka yi imani da cewa shehu tijjani ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallama kuma wannan abin da ya faɗa daga bakin annabi to kaga magana ce ta imani idan mutum ya yi imani da wannan abin Shi ne zai sa ka kamar ka ce shi ne ma ka kake tijjaniya to kaga wannan ID ya kori komai wanda ba shi da irin wannan kaga ba za a same shi a nan gurin ba in kuma ya samu irin wannan kawo kuma zai yi wannan zai gamsu da har salatu ibrahimiyya ma in ka fahimce ni duk imani ne tunda duk cikin mu ba ni da nan ko salatu ibrahimiyya ma gaskiya ne akar wakan Allah gaskiya ne na fahimta to Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi na gode mun gode malam eh eh Kano mun gode sosai mun gode To masha Allah. Alhamdulillah ‘yan uwa eh, abin da nake so zan faɗa nan to za ku iya ɗauko wani Sheikh Suleiman Malam Bilalewa Abin da nake so zan faɗa kafin wani ya hauro shine eh, mutane su fahimci da kyau. ba muna kore salatul ibrahimiyya ba ne da sauransu kuma sannan wasu suke cewa a a sallah su abin da ba su gane ba shi ne a yanzu Sheikh Suleiman ana ji na da Allah na murana na muna ji don Allah barin barin danna wani bidiyo ah, na Abdalla Gadan Kaya. Wanda wanda a cikin bidiyon nan da yi wanda in jama'a suna bin mu ta nan ne za su fahimci abin da mu ke faɗa. Mafi aksarin waɗanda suke magana akan salatin fati. Suna magana ne akan bisa son zuciya dan dai su yaƙi yan ɗariƙa. amma su ma mm. in sun tashi yin salatan ba salatan ba salatul ibrahimiyan suke yi ba wani salati suke yi abin da zai gwada mana haka ga misali yanzu ga misali ga na na na na na kai wanda yanzu zan danna shi ke so da Allah jama'a su ji shi Thank you. kai ne za ka buɗe baki ka ce wani wai ba sa sa annabi kana can wulan coci da wasu wa'azi ba za ka na kana to yaya ana nan ce ana sa annabi an ce ana sa annabi ne daidai salatu annabi ma ba a iya buɗewa da shi kun ga babu wani rufe ba wani koyi ba wani makale makale ba wani kame kame in za mu zo mu yi sunna mu zo mu yi sunna wallahi ba wani wanda za mu daga masa kafa a kan annabi wallahi ba mu shi kuma da gaske muke ba da ba so muke ba sauran da ka zo kayi magana akan ba ci ina magana salafi wannan guda ɗaya ne na bada misali kullum ah, ina fatan an saurari wannan Sheikh Suleiman. Na'am, na'am, Maulana, na'am. kun ga maganar da yake a nan karara cewan kuna cewa kuna son annabi ku da in lakta ma za ku yi ba ku buɗe da salatin annabi salatul ibrahimiya hmm. wai ba mu buɗe laccan mu da salatul Ibrahimiyya idan haka tun da ba mu buɗe ba mu sai dai mu yi salatul fati kar ma ya ji wani ya zo ya ce zai yi magana akan salatul fati ba haka ya faɗa ba na'am to da Allah ɗazu na yi karatu a kai amma ga shi da Allah ina so jama'a su saurare mu yanzu zan sa wasu lakcocin sa da zai bude tunda yace kun ga yace mu ba mu iya buda da salatul ibrahimiya za mu yi lakca to bari mu je lakcocin sa mu ji salatul ibrahimiya zai yi ga na daya bari mu na'am na'am Allah ta'ala barkatu الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم أنجو أن wannan Sheikh Suleiman. Na'am sosai نعم Na'am. To ga wata. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وبعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Wannan Wannan is a common sense a tunani ne wanda yake abin nan kusa. Kaga da da ya kamata da ya yi magana na farko cewa ku da za ku yi lacca ba ku buɗe da salatin annabi sai dai salatin fati. Dala shi da ya zo yin lacca me ya kamata ya buɗe da shi salatin ibrahimiya. Kwarai kuwa. to sai ya ɗauko wani salati to abinda muke gwada a salafawa shine su gane salatul ibrahimiya ta zo da sigogi da yawa abu na farko ma ka tabbatar mana a cikin sigogin wacce annabi yayi ba da za a yi ba yanda za a yi domin ka gani yanzu ƙarfin yaƙinin da nake da shi akan shotin Tijjani da abin da Shehu yake faɗa ya fi ƙarfin yaƙinin da nake da shi akan Alimamul bukari ya ce ko Muslim ya ce. Na'am. gaba yake wannan babu shakka akai. kai to ban gane ba kai da abin da malaman da suka rawaito mana hadisan abin da suka faɗa mana suka ce mana zai iya yiwuwa ne fa annabi ya faɗa zai iya yiwuwa bai faɗa ba haka hmm. haka ake kuma wannan ka'idan ilimin hadisin akai haka aka dora kawai karfin duk wanda kaje yana cewa annabi ya ce yaƙini ne na zuciyansa kawai da ya gamsar da kansa cewa annabi ya faɗa amma zai iya yiwuwa manzo Allah bai faɗa oh. zai iya yiwa kuma ya ce shi haka kuma suka faɗa Walai sabi sahihi wadda yi fi kasa fi zahirin lil wal mu'tamadu to wancan kokwantan da yake wancan bangaren na cewa annabi zai iya yiwan ya faɗi satul ibrahimiyan ko ma bai faɗi ta ba ko sauran hadisai ya faɗa ko bai faɗa ba ni fa a janibin shi tijaniban da wannan kokwantan kini nake da shi yanda nake jin cewa ina da yaƙini yanzu ina da rai a jikina ina magana haka nake da yaƙini shi tijjani ya ga annabi annabi ya gaya masa sannan kuma abu na biyu wanda suke cewa a sallah a sallah to su suna ta hauka ne kusan malamai abin da suka tattauna malaman fuqa'u majoritin jumhurin fuqa'u ce wanda suka yi salatin da mutum zai yi a sallah kawai ka ce Allahumma salli ala Muhammad iyanan din nan da yawa daga cikin fuqa'u da yawan su abin da suka tafi kenan ba maganar salatul ibrahimi yake a cikin sallah ba balla da ka ce zaka ana ne salatul fati cikin sallah kai ma ba ita salatul ibrahimi aka ce ayi a cikin sallah ba da yawa daga cikin fuqahu to abu ne kawai ya zamanto tunda ba su da abin da za su kare kansu a wahabiyanci sai ya zama zamana kawai sun zo suna ta kokuwa su ɗebo wannan su ɗebo wannan su yayi mu wannan su yayi mu wannan amma ba su san ma haƙiƙanin abin da yake akwai ba ba su san haƙiƙanin me matsalan ƙasan abin nan matsalan matsalan da yake ƙasa ba ya kamata su dinga fahimtar irin wannan da haka muna burin Allah ya taimake mu Allah ya ganar da mu duk da dai mun sauka akan maudu'in mun yi wani guri to hmm. Allah ya sa son wanda zai zo ya zama da mun dawo kan maudu'i insha Allah inda wani mai tambaya wani dan uwa ko wani istifsari insha Allah bismillah na'am to ga wani ya zo malam Usman ko akwai tambaya Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Kuka da hutawa. Yawa, sannan huta sannu da sannu da ta saƙo barka barkan kamalu yawa tambayar da ake tambayar da gare ne to masha Allah ka ji maudu'in da muke magana a kai daga farko na ji ban ji daga farko ba amma dai na ji to akwai maudu'in da muka tattauna ɗazu mun yi magana akan abin da ya shafi wasu bidiyo'i da Ibn Taymiyyah da Ibn al suka kawo su haka na batun rubutu mhm. cewan mhm. a rubuta ayan alkur'ani a kumatu a rubuta ayan alkur'ani a goshi a rubuta a jikin takarda ko wani addu'a da suka bayar a rubuta a cikin takarda sai a haɗiye takardan a kora da ruwa kamar magani to waɗannan bidiyoyin ne muke magana muka ce to bamu sani ba ko akwai wanda zai zo ya tabbatar mana da su a sunna Na'am. To dama ni tambayar da na so ba na so yi tambaya ba. Bisa ga mawudu da iskon ta tana da shi da malamin da ya sauka ni. Ok, to dama mun riga mun yi shi din ma ya sauka kan maudu'i sai da na masa wannan tambayan. To ya kuma sauka kan maudu'i to sai na abu na ma ka ji maudu'in da ake tattaunawa cewan bidiyoyin da ibnu taymiya din nan ya zo da su to shine muke tambaya a kansu. Babu laifi, babu amma menene ra'ayinka kafin ka tafi menene ra'ayinka akan wannan abubuwan kana ganin ya yi daidai ah ni ba ma nan nike wani wurin ba bisa ga maganar mallan ya dazo ne so da ya eh, tambaya ah, wai akan maudu'in da yanzu muke tattaunawa din wanda tunda akan sa aka bude gidan kana ganin misali haka yayi daidai a ce an samu ana ana maganan cewa mutum ya rubutu a kumatinsa ya rubutu a goshinsa ko a aka laya haka ya watsa su kamar ƙwayoyi ya shanye ce maka ni ba bisa wannan layin nake ba dama dai magana da an ji ana can da su yi magana kai ta kuma tun da an sauku da babu laifi to masha Allah to Allah ba da sa amma bila ta dauko ni ina koyi mai tambaya to ni ni ni ni ni goshe Suleiman kun taba jin an ce Ibn taymiya dan bid'a ne na Maulana kun taba jin sun ce an yi Ibn taymiya dan bid'a ne sun kira shi da bid'a a Mustafa ki ba <laughs> Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh kallah Alhajiri ban riski maudu'in da kuke a kai ba tun farko amma na riski na baya to amma yanzu na ji na farkon da kuke a kai na yawa eh, kan maudu'in da kuke mala ina son da Allah wani abu ya kamata ka yi inda abin nan ya zo a cikin littattafai kamar yadda na gani ana ɗaukar littattafai irin na naku ana buɗe shafi a buɗe wuri a karanta a haska nake so don Allah da Annabi wannan ya kamata ka yi ka haska ka karanta ka fassara waɗanda ke biye su gani na muna jin ka eh ka ji magana da ni ai eh yanzu kana ganin babu gurin ne shine nake so ai da Allah ai ina roƙo ne ba ba matsala misali misali yanzu idan an sa hoton gurin ina ganin shafukan sauran ahli sunna su sun dauka magana to ka san kowa da yanayin irin tsarin sa babban abin da yake akwai na farko idan an tashi irin wannan idan an kawo magana an ce akwai a juzu'i kaza shafi na kaza to kaga ai daɗin ƙaryata 'yan ɗariƙa ne ka fito ka je ka ce wallahi 'yan ɗariƙan nan ƙarya suke an duba babu kaga ai ka kama ka ƙaryata su ka ya haka yayi kyau wata min abinda nake so mallam mm. shi al'amari idan ina shawara ka bayar wannan a'a dukkan mu musulmai ne gaskiya ne dukkan mu kuma kowa yana ganin kamar yana tafarki bisa da daidai mm. kowa kuma neman dacewa yake yi kuma har kullum ana karatu ana fahimta wasu na fahimta kowane ɓangare wani na gani in sai an yi karatun zai fahimta da wannan ina aka nufa wannan kuma ana yi mana abun ba a buɗe mana shi kawai ana sa mu kan hanya wannan kuma duk dai yadda dai yanayin abu yake ana buƙatan a yi shi yadda Allah ya cire maka ilimi ya hore maka kalamai na magana da za a saurare ka yana ɗaya daga cikin wasu kamar baiwa ce wadda Allah ya maka ya baka baki na magana wanda ya zai iya tsaya ya saurare ka ba mm. kowa ya ba ma irin waɗannan baiwa ba za ga mutum da tarin karatu amma ba, ba, lafazin magana wanda za a saurare shi to kai Allah ya maka wannan baiwa na yarda. amma abin da nake fata nake roƙo don Allah da annabi duk abin da za a yi magana a kan shi don maudu'in nan da ake a haska shi a karanta a faɗi feji a faɗi littafi sai mu ƙaru gaskiya ne to yanzu da yake yanzu ganin da nake ina kwance amma barin barin shiga cikin shamilata a buɗo gurin kuma kayan kaji na malam mm. ina roƙonka arziki don Allah don annabi don Allah don annabi ina roƙonka arziki kowa da ke duniya na eh, inda ya yi ansa wannan kalma ta la'ila a ilala a mai kyakkyawan zato abinda nake so don Allah don annabi in kana karatu ko kuma ana yin bayani don Allah manyan malaman nan especially kamar yanzu a page ina na ga an rubuta jafarin banza albanin wofi a ina aka rubuta a jikin wani wani abin ga handle din wani da ke a kai in kuka duba za ku gani to an sauke Ok, ni ko lura ma ban yi ba wallahi. Gashi nan an rubuta jafarin banza albanin wofi. kowane mm. lokaci irin wannan abubuwan in mutum ma yana so ya fahimci hanyar ɗariƙa to yana ganin irin wannan abubuwan sai abin ya sa ya ƙyamaci abu mm. eh, yawancin malamai wanda na sani na ahli sunna kamar yanzu wanda kai misali da shi malam abdallah gadon kaya mm. bayanin da ya kwata fata ba baka fahimci da bayanin da yake yi ba akai Eh. kwata-kwata wannan lissafin da yake cewa ana buɗe lacca ba da ba da wannan ɗin ba da ba da yan dariƙa yake ba hmm. da ku yake ba da su yake wannan yana yin magana ne akan wasu malaman waɗanda suke tashi su lacca ba sa fitar da eh, ba sa yin salati eh, ibrahimiya yawwa su ka gani wani abu ne wanda yake ka ɗauka ka jingina shi daban wanda ba haka yake malam malam wa ke da suna da na kasa a suna, a sunan son komai ni idan mutum ya zo da a shi saboda ita nasiha tana da kyau kuma ba laifi ba ne ko da mutum kana ganin fahimtar ku ba ɗaya ba in ya zo da gaskiya ka saurara ka ji gaskiya ka karɓa in ka karɓa kai ka ƙaru to abin da ni nake so in nuna maka shine batun eh, maganan Abdalla Gadan Kaya cewa ba da yan dariƙa yake ba bai kamata ka faɗi haka ba saboda ai ga muryan zan ƙara danna maka dan gashi a ciki yace saura in ji ka zo kana magana akan Salatul Fati mm-hmm. to kaga kuwa a tunani na ai dama Salatul Fati ta ai dama yan dariƙa su suke yin Salatul Fati ko to ka sake kunnawa ka sai mu sake saurara yawwa to barin kunna sai ka saurara sai ka ji wannan abu na ɗaya kenan sannan abu na biyu a sannan abu na biyu shi hoton da aka turo din shi maganin Malam Abdullahi Gadan Kayan yanda ka gan shi nan wani daga cikin salafawa ne ya turo min shi amma jikin bidiyon hotuna na ne ma aka manna yana magana a jikin bidiyon hotuna na aka manna kaman kaman sako kafin sa ina gani a'a kafin kai nisa wallahi wallahi malaman nan ba su san abin da ake yi ya kuri kash kash kash kash kash kash ina ji la ilaha illallah kar ka da haka ta kila kawai kai kana yin maybe kai kana yin salafiyancin ne amma zai iya yiwuwa ma muna da kusancin da da su da watakila kai baka da shi ma. Eh zai iya yiwuwa zai iya yiwuwa kar kai musu tunda baka san alakar da take tsakanin mu da su ba kawai kai dake shi amma gashi ka saurari maganar san yanzu. Wani guri ka gari da Allah. Kai mai wannan kai ne zaka rubuta baki ka ce wani wai wai ba sa sa annabi. ana ta wani lakcoci da wasu wa'azuka ba za ka za to yaya ana lakta ana sa a annabi an ci ana sa annabi daidai da salatin annabi ma ba a iya ba da shi kun ga ba wani rufe-rufe ba wani koye-koye ba wani makale-makale ba wani kame-kame in za mu zo mu yi sunna mu zo mu yi sunna sai wallahi ba wani wanda za mu daga masa kafa a kanan da wallahi ba mushi kuma da gaske muke ba da wasu muke ba ka ji shi malam suna. na fahimta na ji yawa to maganar ni duk ba wannan bane damuwa na malam bilal ka sa wannan hoton da Allah a babban screen yawa kaman kaman yanzu kana maganan nan kai tsaye Eh, malam ali sunna kana ji na take sai na shiga cikin shamilata kana ji na kana ji na ga ta can a sama ga littafin sunan shi a sama zadul ma'ad fi hadi khairul ibad Ga yadda yanda ya kawo kitabul lil kharaj to da ya kawo shi bayan ya kawo shi gashinan nan sai ya kawo wannan abin da muke faɗa din a cikin zadul ma'ad kuma kowa ya san na na na ibn qayyim ne wanda ya kawo shi kuma ibn qayyim kowa ya san almajirin ibn taymiya ne da sauransu ga abin da yake faɗa yake cewa kitabun akhar lil umma al musallasa yace yuktabu ala thalasi waraqatil litaf za a rubuta shi akan wato waraqat wasu yan takaddu litaf masu laushi za a rubuta bismillahi farrat bismillahi marrat ah, bismillahi sai ya ce wa ya akudu kulla yaumin waraka kowace rana sai ya ɗauki takarda ɗaya da aka rubuta bismillahi farrat bismillahi marrat bismillahi qallat din nan sai ya ce waya ji alwa fifan sai ya sa takardan a bakinsa waya ya wa bilma'i sai ya haɗiye wannan takardan da ruwa bima'in kenan to kaga wannan shine maganan da ake yi ah, cewan ga shi ga abin ga abin ga shi an sa ko ya sauka ne Assalamu alaikum ya sauka to ya gudu maulana ya azaba babu littafin ne hmm. a akwai ai kuma eh. sun sani kuma ma ai ba wai ma idan misali aka ce musu kaza a littafin su ai ina ga wannan ya fi daɗi ma sai ka ce bari ka karyata yan ɗariƙa tunda ba su kawo littafi ba barin je in ce babu ai haka ake sai ka ce babu ƙarya ne babu a lokacin sai ka karyata yan ɗariƙa ha sha wakan la a faɗa abin da babu shi a cikin littafin su ba zai taɓa yiwuwa ba mustahil ni musamman ni ina da wata al'ada kwaya ɗaya wallahi ko a littafi na gani an rubuta an ce ibnu taymiya ya ce to ba da gamsuwa da littafin yana koma cikin littafin ibnu taymiya tukunna in na ga haƙiƙa na abin da yake nufi kenan sai in fito in faɗa an ba haka yake nufi ba shikenan in shige kawai ko maganan ma ba zan yi ba saboda ba hikima ba hikima ka zo ka ce wa mutum eh, ya ce kuma bai ce sannan sannan abin da yake faɗa ni ina so in mai wani abu guda ɗaya tunda na ji alamu ne da kamar mutum ne da ya ɗan manyanta to ina ba shi shawara dan Allah irin waɗannan shawarwarin duk da ni hakikatan gaskiya nakan jima bana shiga TikTok da sauransu in ba an samu lokaci irin wannan ba in shigo da 'yan uwa mu ƙari juna su ƙarar da ni irin wannan da sauransu to amma dai nakan ji cewan yanda yake kuka ko ana sa hoto ko ana sa wani abu ah, shi ma su ma daga ɓangaren su ana wannan kukan suna sa hotuna dan na sha shigewa ba su ɗaya ba su biyu wani lokaci zan gani a tiktok ko wani ya sa hoton shi tijjani ko hoton shi brian duk da shi tijjani hoton sa da ake sawa ba asalin hoto ba ne amma dai za a iya sa hoton shi brian ko a sa hoton wani malami daga cikin malaman ɗariƙa ana maganganu marasa daɗi da sauransu to irin wannan na nasiha zan so a ce kuma yana gabatar da shi a sauran irin gidajen su suma kar ya zama mu anan ana cewa mu. ku yi kaza ku yi kaza can kuma ya zamana ba a dakatarwa kaga sai ya zamana abin akwai wani irin abun nan domin shi yanda ma yanda wai amru bin kalsum yake faɗa ne ala la yajhalan ahadan alaina fa najhal fa najhal fawqa jahalil jahilina kar wani ya zo ya yi mana wani abin da ba daɗi mu ma mu zo mu rama to kuma wannan abubuwan in dai ana so a bashi to su ma ya kamata a ce waɗancan ɓangarorin su ma an gabatar musu da irin wannan nasiha na su dakata haka zai amfanar to insha Allah amma dai Allah ya taimake mu insha Allah na akwai wani mai tambayar ne bayan shi na ba da hawo amin sama mala Abba barka da shigo Ashe barka da dare yawa Allah da madara ya kuri alhamdulillah ah. Allah saboda annabi sallallahu ina ta sauraron ku ɗazu in ji abubuwa suna ta tafiya yadda ya kamata to mu ba mu da wata shawara ko wata magana sai dai mu muku addu'a da fatan alkhairi Allah kai har gaban annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ake yi Allah tabbatar Allah ya karɓa ya kai a gaban annabi Muhammad an shi ladan a can Amin saboda Allah ya maku da yawan ganin shugaba jagaba mara tamka gurbatar Allah. ga gargasaki gaba annabi Muhammadu Allah ya saka muku a alkhairi wa'annan mutane haka ake ta fama da su ko ina shi ba a biya musu sai dai idan aka dan turza hai a furza idan aka dan tauna hai a furza. saboda idan baiwa ce idan Allah bai yi maka ba ya yi ma ɗan uwanka sai za ta shiga to sai ka ga wanda ba bai isa ba sai ba sai ya zo yana tambaya ta challenging wadda ba daidai ba to sai a yi ta haƙuri da haka dai har Allah ya kawo lokaci in an je lahira ai za a gane gaskiya ai Allah baya bacci a karan kalla wannan Allah ya ba ku sa'a Allah ya sa ta kai Allah ya karba ya kai har gaban annabi sallallahu alaihi wasallam amin amin amin Allah ya sa ku labba masha Allah madara Ajina. Eh, bismillah. Wannan ina muka fatan alƙalami gaba ɗaya. Allah ya samu dace da alheri Allah ya samu dawo a cikin sai Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabb. Sai kuma karin shawara da nake son bar anan nan fage a wannan littafin da aka sa a a screen an ce na shi na ibn qayyim ne ko na'am to shine ya dauko ne ibn taymiya shi ma sai a satin da bayanin ka ka ce ibn qayyim da ibn taymiya duk sun tafi haka sai wani shawara yawa shawara kuma a gaba akan da yi ita harkan a faɗakarwa da ake yi na addinin musulunci shi ina roƙon malam baya ina wannan ɗinsa ba ne amma ina so malam a ringa ɗan tausasawa kada a ringa hawa sama ɗin sosai musamman shi duk wanda yake ake so ya fahimta abu duk ta hanyar lalama za a ɗan biyo shi ya fahimta yadda za a fahimtar da shi hanyar gaskiya ya bi ta da faɗa ɗin mutane ba a gane abu da faɗa amma inda lalima ne sai ga mutum a cikin nutsuwa an zo a cikin sauƙi an zo an ganar da shi to Allah ya taimake mu akan haka shine a ƙarshe kuma da duk sauran jama'a da suke sauraron mu nan ina mana fatan alkhairi Allah ya tashe mu akan doron musulunci amin mun gode insha Allah insha Allah na gode insha Allah bai ka gama zage mu a comments kuma <laughs> na zage na yi zagi a kwaman ma yanzu ai duk ko zagi ne ba komai <laughs> bayan Allah kai Allah akbar Allah ya ganar da mu Allah ya ganar da mu a eh, yana da kyau mu kullun nasiha da muke musu kafin wani ko da yake bismillah da wani ya hauro ba bilal bismillah ba wannan Eh, El barka da shiga. Barka dai kun lawo fatan kuna lafiya. barkan ku da shigowa. To gaskiya ina na shigo ne mika gaisuwa ta da ziyara ga Maulana Abul Fatai. ta'ala. kun lawo muna ziyara. A haran barka sai bi san da shigowa. kuma gaskiya abin da ke faruwa muna jin daɗi Allah sakar da alkhairi Allah yawaita mana iro a cikin ɗariƙa kuma Allah tsawaita mana rayuwar ku ya tsare ku duk inda kuke alfarmar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam barka annabi alaihi salatu wasallam to gaskiya wannan shine gudunmuwa ta muna ziyara muna ziyara kwarai Allah ya Masha Allah ya insha Allah. To alhamdulillah yana da kyau wato ni magana da nake faɗa dukkanmu da mu da su ya kamata kamar yadda Shehi Bilal ya faɗa dole akwai muna buƙatan waɗansu abubuwan mu dinga mu dinga ƙoƙari in muna son a yi mana domin ma mu yi ƙoƙari mu yi abin da in an yi za mu so su kaga kamar wahabiya kukan zo kukan ce a ana zafi ko ana kaza to alal aƙalli shi dai dama wannan duka nasihu masu kyau ne amma dai shi ɗan adam ba yanda za a yi dole hanyoyi ne na usulubi na da'awa wani lokaci domin shi kansa sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka usulubin sa yake fasasa bi zakal khalqalina mushiddatan to dole zai zama na akwai yadda lokacin wani yanayi za a ɗan ɗauɗumi wani lokacin kuma za a ɗan sassauta amma dai duk burin makasadin dai shine a fahimci a fahimci a fahimci yadda aka sa gaba kuma mu yaƙinan maganar mu guda ɗaya ce kullum mu muna da yaƙini akan abin da muke ba da wasa muke yin sa ba da abin da muke faɗa muna yin sa ne a da gaske har zuciyarmu mu kuma muna yin sa ne a mazaunin ibada wanda muke ganin wannan haka ya kamata musulunci ya zamanto to in kana da wani abu saɓanin haka to za ka iya fahimtar da mu ba matsala ba ne da irin usulubin da ka zo da shi da shi za a yi maka wani yana cewa ana kalma in raditu safa'an wa iza ba sa khittu kuntu lahiba to yanda wasu suke faɗa wasu malamai ya mawaka suke faɗa to haka lamarin yake tafiya amma mu abin da muke faɗa shi ne kullum kiran hankali da muke da muke jan hankali wasu 'yan izalawa biya da sauransu su fahimci wani abu mai muhimmanci idan da irin mu a fahimtar mu da irin yanayin usulubin da salon da suka zo da shi na kiran dukkan wani abin da misali ba su gamsu da shi ba su ce wannan abin bidi'a ne a addini to za a iya samun matsala kwarai da gaske saboda akwai abubuwan da wannan abubuwan da suka zo da shi kafin su ma za ka ga babu wani malami ko wani tabi'i ballan tabi'i tabi'i ko tabi'i ko sahabi ballanta na sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam basiba tabi'ai basiba tabi'i tabi'i na basiba amma za a iya samu daga wajen malaman su in mutaymiya ibn al-qayyim ah, da sauransu za a iya samu su suka yi waɗannan abubuwan. So me yake abin da ya kamata mu gane? Shi ne abin da ya kamata mu gane ashe in kana tunanin wasu suma ma 'yan bidi'a ne kai ma za a iya maka kallon wannan kai ma ka shiga bidi'a bal akwai abubuwan da waɗansu abubuwan ma malaman su suna tabbatarwa cewa wannan abubuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai aikata ba sahabbai ba su aikata ba tabi'ai ba su aikata ba irin waɗannan amma sai ya zamana kuma an samu suna yi a mazaunin addini kamar an samu muna a akan du'a katimil ƙur'an da ake yin sa cikin bayan sallah wanda da bin da usaimin sun tafi a kan cewa wannan abubuwan musamman usaimin ya yi faffaɗan bayani cewa babu hadisi ba aya babu hadisi sahabbai ma ba su yi ba ya ce to amma tun da ya zama na mutanen garin suna yi mutanen masallacin da yake suna yi shi ba zai iya warewa daga cikin mutanen masallaci da suke wannan abun ba shi a ganin sa za a yi wannan abun babu rufi babu khatimul qur'an to irin waɗannan abubuwan da ya kamata a dinga lura da su in ka rufe ido ka tona rami ka ce kowa ya faɗa za ka jefa to baka sani ba kai already ka riga lokacin da kake ɗaga diga in ka sari gaban ka ɗaga ta kuma sai ta sari baya ka ɗauka ka tona rami duk mutane sun faɗa kai ma kuma already ana gama sai kaga kafin ka juya one step sai kaga kai ma ka faɗa to irin waɗannan abubuwan ne ya kamata a biya a lura da shi ba komai bane an taso bid'a bid'a shirka shirka sai a yi ta samun matsaloli Allah ya sa mu dace insha Allah akwai wani mai tambaya ne shirgila Assalamu alaikum wa alaikum salam wa wa alaikum salam wa rahmatullah Maulana eh, na muna maka fatan alkhairi maulana ahalan ahalan shekwa barka Allah ya saka da alkhairi amin saboda annabi sallallahu alaihi wasallam wa ubangiji ya kara karfafa ku wallahi na shigo ne um, in yi muku gaisuwa in muku jinjina sannunmu da aiki kuma Allah ya daukaka ka yau dai mu ɗan rikin tijaniya mu ma muna da samari da sun ka yunƙuro domin ka iyayenmu sun yi haƙuri sun duba domin yara ne suka tasu suke musu rashin kunya shi yasa ba waɗannan yaran zamanin ba sa'ansu ba ne balle su tanka da su to su shi ya fito muna da irin su maulana sidi abulfati yau ga zakokin da sun ka haifa suna cinye makiya gaisuwa muke allah ya saka da alkhari barakallahu fikum shek barakallahu fikum barakallahu fikum alhamdulillah assalamu alaikum assalamu wa Just believe alaikum assalam wa alaikum assalam wa rahmatullah to yana fata na lafiya alhamdulillah ya hankuri ba ni bane tambaya na ga kamar ya tuwa min fishi eh, to hausa na kuma bi da kyau Allah sarki eh ni ba ni dan ko ba ni to hausa na bi da kyau na ji zai magana kuma to eh ba saman kamar ba matsala ana fahimta to gaisa dai ni bana bi kwadewa SD to na zo na ji program kuke yi na to yan na ka fadi na to na ya kama ne sai mai kyau kuke wa ko na kasa na saurari abin da kuke wa alisa alisa mu duka mu fahimci amin amin amin ya rabbi amin assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh To alhamdulillah. To sai ni Bilal ni ma ina ga idan ba wani mai tambaya zan bar ku insha Allah tabaraka wa ta'ala. Okay to Maulana muna godiya. Muna godiya na ga don ƴan uwa ne suke ta eh. eh. eh ta Allah saka da alkhairi Maulana. Gode sai gobe insha Allah. To muna godiya. Masha Allah sai kun lafiya. Masha Allah. Allah saka da alkhairi. Amin ya rabbi insha Allah. Ah, Malam S Fulani barka da shi Sai Bilal. Barka da dare sai Bilal barka da. Da suna. Yawa. maulana ya tafi ko? Da suna dauko ka ina ganin network ya sauke ka eh ya sauka yanzu. Network wallahi network ya sauke ni wallahi ba komai wallahi Bilal wallahi ba komai ai na ga gidan ne jama'a sun cika sosai. eh jama'a sun cika sosai na haka yake abu yayi kyau wallahi karatu ya fito fili dama ina screen recording ne So, sai ne Allah. hangi. Wallahi. okay kyau, wallahi. Karatu ya fito fili. Sai da Suleiman ana kusa kuku. Sai ya saka ne. Eh, ina ga bai kusa amma yana nan yana nan akai bai kusa ne kawai Malam Babangida barka. Assalamu alaikum ƴan wa kafatan muna tsara Bilal Allah zakar alkhairi Allah kare himma a ci gaba da gayyato mana zo muna tabibiya muna jin daɗi. Ai idan sarki yana nan ba mai daga kai wallahi wani halitta muna ziyara. Gaskiya ne. Gaskiya ne. Ashe <laughs> sa muka yi shirin muka koma gehe. hakan kuma ya ba da ma'ana sosai ni ma ina Cote d'Ivoire ai wani yana dan Cote d'Ivoire ne na ga dan hoto amma duk da yayi fatan alkhairi mun ji daɗi sosai eh wanda ya shigo da albani ba eh, ya shigo da wata albani amma kuma eh, ya magana da ke sai magana ma sosai ai eh hausan ne bai iya ba da kyau wallahi mm, bai iya hausa ba amma kuma mun ji daɗin addu'o'i sosai mun ji uwa duka an gamsar da kowa mun ji daɗi eh gaskiya ne gaskiya ne Ina ta gode ba kowa dama ya hau ya turo wanda ya san yana da yana da maganar da zai ya turo ba wai sai mutum ya koma gefe can ya ce ai ai an yi kaza an yi kaza ba an ba wa yan izala dama kowane dan izala yake iya ya hauro to amma ina ga ainihin kusoshin sun ɓuya ne sun ga karatun ba, irin wanda za su iya shigowa ba ne <laughs> inda sun ga mai ɗan sauki-sauki ne sai su shigo amma sun ga wannan ina an rike maƙogoron shi ainihin uban tafiyan nasu ibn taimiya da ibn al-qayyim al-jawziya